واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda alaran ma ya gabatar cewa yau darasinmu ba tafsirin alkur'ani za mu yi ba shi dai akwai risala ɗan uwa abu abdullah usman ibn ali ya wallafa akan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wannan rubutu da malam ya yi tsakani da allah ya bashi shi haƙƙinsa daidai gwargwado muna fatar allah ya sanya albarka a ciki shi da ya rubuta da mu da za mu karanta kuma mu saurara Allah ya sa ya zama sanadiyar shiganmu gidan aljanna mun tattauna da malam akan wannan risala yake cewa wani abu ne da ya lura ya yi baya-baya a tsakanin musulmai shine sanin matsayin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja yana da wahala a samu wani musulmi inda har sha'anin addini ya dame shi kuma ka samu yana wasa da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan jama'a mun fahimta watan duk lokacin da waɗannan watanni kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan suka shigo to za ka ga mutane lallai suna himmantuwa suna ɗaura jabtansu da kyau domin ribatan alkhairar da ke cikin waɗannan kwanaki idan kwanakin sittu shawwal su ma suka shigo haka za ka ga mutane nan ma sun zage sun dage domin ribatan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanakin haka galibi mutanenmu ba su wasa da azumin tasu'a da ashura mutanenmu ba su wasa da sha'anin irin azumin arfa jama'a mun fahimta to amma ba tafi. malam yace zaka ga mutane suna kazar-kazar akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba malamin musulunci sun yi saɓani akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wai da su da kwanaki goma na ƙarshen ramadana waɗansu kwanaki ne suka fi falala a wajen allah waɗansu malamai suka ce waɗannan kwanaki na farkon zulhijja su suka bi falala a gun Allah saboda hadisin bukari hadisin anas dan malik abdullahi dan abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin kwanakin Allah babu waɗansu kwanaki da Allah ya fi son aikin alkhairi a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka ce manzon Allah har zuwa jihadi fi sabilillah annabi ya ce har zuwa jihadi fi sabilillah sai wanda ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo ba dukiyar ba ta dawo ba watakil zai iya samun jin da wadda ya aikata wani ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja watakil ya samu abin da wannan mutumin zai samu waɗansu malamai suka ce a'a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kowa su kowa ya kawo jikinsa waɗannan suka ce dalili saboda su waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan a cikin lailatul qadari a ciki ita kuma lailatul qadari ita kadan ka khairun min alfi shahri waɗannan kuma suka ce eh a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja akwai yawmu tarwiya a ciki suka ce akwai yawmu arfa a ciki suka ce akwai yawmul hajjil akbar a ciki ibn taymiya sai ce to yadda za a warware matsalar domin na ɗaya daga cikin wata suka yi alƙalancin matsalar ya ce idan ana maganan ini daga cetowar alfijir zuwa faɗuwar rana waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi matsayi a wajen Allah amma in ana maganan dare dare dare to daruruwan kwana goma karshen ramadana sun fi daraja a wajen Allah wannan dai idan dai har waɗannan kwanaki sun kai ma a yi saɓani a kansu da kwanakin karshe na goma ramadana waɗannan kwanaki sha'anin suna da girma to ma ce galibin mutanenmu ba kowa ya san girman su da alkhairin da ke tattare da su ba ko haka har za su iya zuwa su wuce banda ɗaiɗaikun mutane ba ka za ka ga mutane suna dandason ayyukan alkhairi a cikinsu ba domin na fatan Allah shi ma ya kai mishi sakamako akan wannan risala yadda ya sa mata suna iktinamu fada'ili ashri dhil ganimantar falalolin kwanaki goma na farkon watan zulhijja malam yace bismillahir rahmanir rahim innal nahmaduhu wa nasta'inuhu ila mu riga mun gabatar da kutubatul haja malam yace amma ba'adu bayan haka fa inna mawasim alkhairat wal barakat wa aswaqil akhirah malam yace lallai lokuta da aka ware wa musulmai domin dandason ibada a cikin waɗannan lokutan almausin shine lokacin da aka ware na musamman domin musulmai su yi dandasan busar Allah a ciki mazansu da matansu yaransu da manyansu kowa da kowa kamar irin aikin haji kamar irin ranar idi ba an ce mata su fito manya su fito yara su fito kowa ya fito ba to ana ce mishi almauti malam ya ce inna mawasimar khairat lallai lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi domin ayyukan alkhairi wal barakat domin samun albarkatu da alkhairan Allah wa aswaqil akhirah da kuma cin kasuwannin lahira Allah ya ware wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokutan da za su dinga cin kasuwannin kiyamarsu haka da cikin rayuwar musulmi da shi shi yasa maganan wuta Allah ya ce a cikin alkur'ani la islaha illa al-ashqa Allah ce ba mai shiga wuta sai matsiyaci na ƙarshe akwai kasuwanni da Allah ya samar wa musulmai dandaso kaza gangami kaza duk wanda ya aikata kaza misali azumin arfa duk wanda ya ɗauki azumin Allah ya ce da ya faru tsakanina da shi wadda ya yi ba daidai ba a wannan shekaran Allah ya ce ya wuce kaga addinin musulunci ko wani ga falalle ne zai je yayi kalla kallan fim din istighfarin ma ba zai yi ba zai je yayi kwalla kwallan sa ya shiga siniman sa yayi duk abin da zai yi lokacin da zai tuba ma Allah ma da shi to Allah sai ya kawo wani kyauta wata alfarma yace to ga wani azumi duk wanda ya yi azumin ya dire abin da ya wuce a shekaran Allah na na yafe mishi idan kun dan matsa gaba sai a sake samar muku da wani aiki in kun matsa gaba sai a samar muku da wani aiki in kun matsa gaba to wannan rahama ce da Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malam yace lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wa bari wadda domin su ribaci alkhairansa da albarkarsa wa aswaqil akhira domin cin kasuwannin lahira musulmi in dai zai fita zai tsira in kaga ya shiga wuta ya zauna a gida ne domin akai irin waɗannan alkhairai kamar suke shawwal azumi ne guda shiga. a baka ladan azumin wata uku jama'a mun fahimta malam yace la tazalu tatawala ala hadhihi al-umma al-marhuma irin waɗannan lokuta irin waɗannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su gushe ba tatawala ala hadhihi al-umma suna ta maimaituwa akan wannan al'ummar idan wancan ya wuce gaba sai ku sake ki da wata rana ko wani lokaci ko wani wata shi ma da aka saka muku irin wannan alkhairi wadda in kun ribata za ku samu tsira a ranar alkiyama malam yace ba za su bushe ba suna ta maimaituwa ala hadhihi al-umma al-marhuma akan wannan al'umma da Allah ya ji kanta fil hayati wa ba'da al-mamat cikin rayuwarta da bayar mutuwanta muna da alfarma a rayuwar duniya alfarmar mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a ranar kiyama, ma muna da matsayin da ya tsara matsayin kowace al'umma mun gode ma Allah akan wannan ni'ima fa inna la takhruju an mawsimin an mawsimil khairi illa wa tastaqbil maw mawsiman akar wannan al'umma ba ta fita daga wani lokaci na ibada ba ce ta sake fuskantar wani lokaci da aka ce ɓanta na musamman domin wata ibada jama'a mun fahimta duk lokacin da kuka wuce wannan to za ku sake ki ciki a gare ku da wani lokaci kuma da aka ware shi ma an sa gara basar da za ku rabauci duniya da lahira a ciki malam ce, wala tafrug min ibadatin illa tantaziruha ukura wannan al'ummar ba ta gama wata ibada a ce an gama ramadana ko an gama sitti shawwal ko an gama wata ibada illa wa tantaziruha ukura ba ce akwai wata kuma a gefe tana tana jira in kun gama wannan ita ma ku zo ku ribace ta wa hakaza ma wani na ramadan malam yace haka abin ce gudana musulmai ba su yi ban kwana da ramadana ba hatta ta a ce hum sittatu shawwal sai ga kuma sittatu shawwal ta zake musu wa ma yanqudu zulqa'da zulqa'da bai kare yayi ban kwana da mutane ba illa wa yukramuna bi zulhijja face kuma an karrama musulmai da watan hijja kuna gama wannan sai kuma ga wani kofan alkhairi jama'a allati akbara sadiqul masduq wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul masduq yake bada labari sallallahu alaihi wa sallam an fadliha game da falalan watan hijja. wa laqad fadala ta'ala ala ibadihi Allah madaukakin sarki yayi falalar wannan wata ga bayinsa an ja'ala lahum mawasim lit ya sanya musu wannan watan ya zan wani lokaci na sa'o'i lokacin da za su lazinci waɗansu ibadodi wa yastaksiru na fiha min amali su yawaita ayyukan alkhairi a ciki wa yatanafasu na fiha su dinga rige-rige su dinga tsere-tsere su dinga munafasa musabaka a tsakanin su jiya a cikin waɗannan kwanaki fi ma yuqarribuhum ila rabbihim kan ayyukan da za su kusantar da su zuwa ga ubangijinsu wasa'idu rabautacce wasa'idu rabautacce wadda ya sa'an zuwa duniya kuma zai yi sa'an komawa zuwa ga Allah shine as-sa'id maniktanama kalmawasin shine wadda ya ganimanci waɗannan lokuta walam ya ta'alha ta murru alaihi murura abirin bari waɗannan kwanaki suna shuɗewa a kan shi irin shuɗewan tsallakewan kwata ba ta san mutum idan ya je bakin titi zai tsallake to daga lokacin da ya faki ba abin da ke zuwa da kuma gabansa gaɗi zai tsallake ya ce to bai bar irin waɗannan lokuta da Allah ya ware domin ibadodi suna shuɗewa a kansa irin shuɗewan da ake yi akan kwalta ba sai dai a ce mishi kai jiya watan shawwal ya fita da yi ba a ce mishi ai jiya aka yi azumin arfa a ce mishi ai jiya aka yi azumin ashura a ce mishi ai jiya aka aikata kaza wannan mutumin bai fahimci rayuwa ba ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta in ji malam ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta bai san me ake ciki ba malam ya ce wasu idu rabautacce malikana matilkal mawasin shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta walam ya alha bai sanya waɗannan lokuta da Allah ya bashi a matsayin alkhairi ba tamurru alaihi muru da abirin su dinga shuɗewa a kansa irin shuɗewa mai tsallakewa ko mai ketarewa wa min hadhihi almawasim malai daga cikin waɗannan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wannan al'umma da ita alfadila mai daraja Ashirin zulhijja shine kwanaki goma na farkon watan zulhijja wa ayyamun waɗansu kwanaki ne shahidar rasulu sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da shaida a kansu bi annaha afdalul ayyam cewa su ne mafiya falala a cikin nuka a wajen Allah baki daya idan dai ini ne rana ta fito ta faɗi to duk kwanakin Allah babu inin da ya kai waɗannan kwanakin alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa haka alal amali salihi fiya sannan ya kaitar akan aikin alkhairi a ciki bal inna Allah ta'ala aqsama biha kai Allah madaukakin sarki ya ma yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma a cikin alkur'ani wa hadha wa'dahu malam yace ai wannan shi kadai a ce Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma ya fi ha sharfan wa fadla ya ishi waɗannan kwanakin daraja da falala izil azimu la yuqsim la yaqsimu illa bi azim domin mai daraja bai rantsuwa sai da abin da ke daraja wa hadha yastad'i min al-abdi wannan zai sa bawa in gida ya tashi yayi kokari ya sage ya dage fiya a cikin waɗannan kwanaki goma wa yaksir min al'amali saliha ya yawaita ayyukan alkhairi wa an yi wa an yi husnil wa kinamaha kuma ya kyautata cikin waɗannan kwanakin ya shirya musu ya kintsa musu ya kuma kyautata ganimantan waɗannan kwanaki da ayyukan da yake cikin su wa fi hadhihi risala halin yace a cikin wannan takaitaccen rubutu bayanun li fadli ashr dhulhijja bayani ne akan kwanaki goma na farkon zulhijja wa fadlil amali salihi fiya wa fadlil amali salihi fiya da kuma falalan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki nas'alullah ta'ala an yarzuqana husnal istifadati min hadhihi al-ayyam muna roƙon Allah ya mana baiwa ya azurta mu da kyakkyawan amfanuwa da alkhairan da ke cikin waɗannan kwanaki wa an yu'inana ala kinamiha ya kuma taimake mu akan ribatan alkhairan da suke cikin waɗannan kwanaki alal wacce ladhi yurdihi a fuskar da shi ya yarda da ita li hadhihi al ayyam al ashar li hadhihi al ayyam al ashri fasaisun wa fada'il mala yace ga waɗannan kwanaki goma akwai waɗansu ke bantattun falala akwai waɗansu ke bantattun al'amurra da Allah yake tsanci waɗannan kwanaki goma wa fada'il Kai waɗansu falaloli da Allah yake ɓanci waɗannan kwanaki goma a biha malam yace zan ambata waɗansu daga cikin waɗannan abu na ɗaya annan Allah subhanahu wa ta'ala a sama biha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma fi kitabihil karim a cikin littafinsa mai karamci shine alqur'ani kara ta'ala Allah yace wal fajr Allah yace ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashir Allah ce ina rantsuwa da kwanaki goma na farkon zulhijja wala shakka malam yace babu kokonto anna qasmallahi ta'ala biha rantsuwan da Allah da qasmallahi ta'ala biha rantsuwan da Allah yayi da waɗannan kwanaki yubayyin sharfaha wa fadlaha yana bayyana da darajar su da kuma falalan su wa jumhurul mufassirin jumhurin malaman tafsiri sun tafi ala annal murada fil aya abin da ake nufi da wannan aya na walayalin ashar ashir zulhijja shine kwanaki goma na farkon zulhijja wa ibn kasir rahimahullah da imam ibn kasir Allah ya ji kanshi yace wa huwa sahih tabbat abin da Allah ke nufi da walayalin ashar su ne kwanaki goma na farkon Ya yace wannan shine fassara mafi inganci na biyu أن الله تعالى ta ciki al ayyamul ma'lumat Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan kwanaki a cikin Alƙur'ani da al'ayyamul ma'lumat wa shar'a fiha zikran Allah sai ya shar'anta waɗansu zikirori waɗansu ambaci alal khusus a keɓance wanda ya shafi waɗannan kwanakin kada ta'ala Allah yace wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat Allah ce kuma bayi su ambaci Allah a cikin waɗannan al-ayyamul ma'lumat suratul hajj وقد فسر بعض المفسرين waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara annal ayyamul ma'lumat cewa waɗannan al ayyamul ma'lumat hiya al min dhulhijja sune kwanaki goma farkon watan dhulhijja abu na uku annal a'mal as-salihah fiha ahabbu ila Allah ta'ala min ghairiha soyuwan aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki ya fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗansu kwanaki da a waɗannan kwanakin ba yan uwa mun fahimta nan duka malam yana kawo ababen da suke nuna fadlan waɗannan kwanaki goma na zulhijja nan annal a'mal saliha lalle ayyuka na kwarai fiya a cikin waɗannan kwanaki a habba ilallahi ta'ala su ne mafi soyuwa zuwa ga Allah a akan waɗansu kwanaki da a waɗannan kwanaki goma ba hanifin ibn umara radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar allah ya da shi da mahaifinsa sale ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyamin azamu indallahi babu waɗansu kwanaki da suka fi babu waɗansu inunuwa ini ini ini da suka fi girma a wajen Allah wala a habba ilaihi al'amalu fihinna kuma waɗanda suka yafi soyuwa na aikin alkhairi a cikinsu a wajen Allah min hadhihi al-ayyam ashra kamar waɗannan kwanaki guda goma fa asiru fihin min at-takbir wa tahlil wa tahmid yace saboda haka bayin Allah ku yawaita kabbar bari a cikin su ku yawaita la ilaha yawai yawaita godiya ma Allah a cikin waɗannan kwanaki abu na hudu anna fiha yawmut tarwiya a cikin wannan kwanaki a cikin su Allah ya sanya yawmut tarwiya ranar da aikin kaji ke farawa wa huwa al thamin minha shine rana na takwas daga cikin ranakun wannan kwanaki goma na farkon zulhijja wallazi ufihi a a'malul hajj wadda ayyukan hajji suke farawa a cikin ta na biyar an fiha yawmu arafa a cikin waɗannan kwanaki goma ranan arfa yake wa huwa yawmun azimun rana ne da daraja da girma wa yu'addu min islam kai yawmu arfa ana kirga shi daga cikin ranakun alfaharin musulunci ranaku ne da musulunci kansa ke alfahari da waɗannan kwanuka wannan kurana ita ma tana cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja walahu faba'il azima yana da falaloli masu girma li'annahu yawma li'annahu yawmu maghfirati dhunub wa tajawiz anha domin rana ne na gafarta zunubai da kuma afuwa kan zunubai wa yawmal it minan nari sannan ranar alfa ranar yantarwa ne daga wuta yadda ake yanta mutane daga wuta a ramadana haka ake yanta mutane a cikin waɗannan kwanaki wa yawmul mubahat sannan rana ne da Allah ke alfahari wa mala'iku da bayinsa mutane yace lokacin da zan halicce su kuna ce mini a taja alfiya man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah sai ce musu to yau gashi sun bar kasuwancin sun bar gonakin su sun bar ofis din su sun bar ayyukan sun kwaɗe suturan ga su gare ni sun zo neman yarda ta ba wanda zai bar arfa face duk abin da ke tsakanin shi da Allah Allah ya yafe mashi. to saboda su ma suna arfa kuma a nan gida sai aka ce kuma ku ɗauki azumi a wannan ranar arfa da muke azumin arfa a nan su kuma suke arfa a can arfa rana ce da Allah ke sulhu da bayi baki da rana ce da Allah ke sulhu da bayin wanda ba daidai ba sai a ce mishi ya daina an yafe wadda ya yi wadda kuma yake kyautatawa a yara mishi matsayi da daraja a ce kuma ya doge a kan wannan aiki to idan ba rahamar Allah ba yaushe bayi za su samu irin wannan garabasa Karama ce da jinsi فعن أم المؤمنين muminina رضي الله aisha radiyallahu anha annaha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min yawmin aksaru min an ya'tika Allah azza wa jalla fiya abdan min nari babu wani ini da Allah ya fi yawan in tabawansa daga wuta min yawan arfa kamar ranar arfa babu wani ini da a wannan inin Allah ce yanta dandason bayi daga wuta a mai da sunansu cikin 'yan aljanna kamar ranar arfa saboda ka annabi ce kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi bara akwai wata babban tim na kwallo a nan garin ranar arfa suka je mati ranar arfa Allah ya kawo wa innahu yadnu Allah yakan matso da bayinsa matsawa irin wanda ya dace da shi sun mai yubayi jihimul mala'ika sai yayi wa mala'iku alfahari da wannan bayina shi Allahu akbar ka san aikin haji ana ba wa mutane hoton tashin alkiyama ne ana so ka je kalli yadda suran mutuwa da kwanciyar kabari da tashi yake mm. abu na farko da ake so ka kwaci kayan ka yi wanka wankan na ibada irin wannan wankan da za ka yi irin wannan wankan da a maka in ka mutu sai a ce to ka cire kayan ka saka kafanin da kanka mm. bayan ka kwaɗe kayan ka sai ka ɗauki wannan mayafai sai ka rufe jikinka sai ka tafi idan aka fita sai a je mina a zauna mina yana ba da hoton zaman kawari ne mabayi idan harkar ciniki ne an hana sai da sayarwa an hana neman aure a baka ko ka bayar an hana wani hira wani shaɗi an hana ana so ne ka zauna a inda kake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake aikin da aka baku ku yi talbiya kuna ambasin Allah idan kuka tashi sai kuma ku yi naso zuwa arfa idan ka je ka ga mutane a arfa idan ba kiyama kuma aka tashi da kai ba ba za ka sake ganin mutane ba nan kuma aboki baya sanin ta ina abokin sa yayi haka za ku tuttuɗo wani lokaci kana tafiya sai kaga cikin waɗanda kake babu ma wadda jinsin sa irin jinsin ka ne to hoto ne na tashin albiya amma haka wani ikan tafi wajen ya je ya sata eh mala eh wani sai je gun ya sata wata ta je wajen ta yi karuwanci eh duka mutanen mu suna yi wani abin da yake kai shi gun Sani, wallahi Sani. Allah ya samu dace al hadis rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi na shida annafihi lailatu jam'in a wannan a cikin waɗannan kwanaki goma kuma ake samu ranar muzdalifa wa ya lailatu muzdalifa allati yabitu fiha al-hajj wadda alhaji yake kwana a wannan gun lailatul ashir min dhulhijja dare na goma na watan ba ba'da daf'ihim min arafa bayan dawansu daga arafa abu na bakwai anna fiha faridatul hajj sannan wajabcin aikin haji shi ma an wajabta shi ne a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja wa huwa rukunul khamis min arkanil islam daga rukuni ne na biyar daga cikin rukunan musulunci na takwas anna fihi anna Allah ja'ala miqatan litaqarrub ilayhi subhanahu sannan Allah anna Allah ja'alaha Allah ya sanya waɗannan kwanaki miqatan su zama wani lokaci litaqarrub ilayhi domin kusantansa shi Allah subhanahu wa ta'ala bi dhafhil qarabin domin yanka ababen kusanci zuwa ga Allah a sauƙin hadil kas kamar yanka hadaya wadda ta shafi alhaji wa al'adani kamar yanka hadaya التي يشترك فيها الحاج مع غيره من المسلمين wadda wadda ya haji yana yanka hadayansa shi kuma wadda bai haji ba shi ma yana yanka layyansa duka su yi musharaka akan wannan ibada din abu na tara annaha afdalu min ayyamil ashr al akhira min ramadan sannan waɗannan kwanaki su ne mafiya falala wajen daraja akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan lima aure da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah saboda abin da ibn taimiyya ya kawo na bayanai allah ya ji kanshi fakat su ila an hijja an an hijja an tambaye shi game da hijja wal ashr al min ramadan da kuma kwanaki goma na ƙarshen ramadan ayyuhuma afdalu aka ce shehun musulunci waɗanne ne suka fi falala wajen Allah fa ajaba yace ayyamu ashr dil hijja afdalu min ayyamil ashri min ramadan kwanaki goma na farkon zulhijja su suka fi falala a wajen Allah akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan wa layalil ashril awakir min ramadan sannan daruruwa goma na ƙarshen watan ramadan afdal min layali ashr dil hijja su kuma sun fi daruruwa na farkon goman watan zulhijja kamar yadda muka yi bayani a baya wato ku dubi waɗannan ini ini suke da falala amma ba dukkan mutane suke ribatan alkhairin da yake cikin su ba Allah ya samu dace bi ayi shay'in nastaqbilu ashara dil hijja malam yace da zamu za mu fuskanci waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja wannan fasalin farko da malam yayi yayi shi ne akan falalan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja cewa ka ji irin alkhairin da Allah subhanahu ta'ala ya tara cikin waɗannan kwanaki fasali na biyu bi ayyi shay'in nastaqbilu ashra bil hijja to wai ta me wani shiri ya kamata mu yi domin fuskantar waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja malam ya ce hariyun bil muslim abu ne da ya dace da kowane musulmi an yasta mawasim fa'at amma ya shirya ya kintsa domin fuskantar dukkan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka domin ibadodi baki ɗayansu wa min ha daga cikinsu ashiru zulhijja waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja bi umurin malam yace mutum ya fitince su da waɗansu al'amurra kamar haka at-taubatu sadiqa tuba na gaskiya duk lokacin da aka samu irin waɗannan lokuta da Allah yake ware wa bayi to abinda ake so yan uwa ka ribaci lokuta idan waɗannan kwanaki suka zo suka shuɗe mana kuma sai mai nisan kwana to ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka ribaci alƙiran da yake cikinsu dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayi ka yi ƙoƙari ka ci wannan ramar saboda ka abu na farko malam yace ce da ya kamata mu shirya mishi shine a taubatu sadiqa shine tuba ta gaskiya abin da kake babu kyawu ka daina abin da kake yi babu kyawu ka daina fa'alal muslim malam yace wajibi ne akan musulmi an ya sakdila mawasim fa'ad ya fiskanci waɗannan lokuta na ibadati amma baki ɗayansu bi ta hanyar tuba da tuba wal azmil akid da kuma himma na gaske ala ruju'i ila Allah wajen komawa zuwa ga Allah kar waɗannan kwanaki su cin maka kana kan wata ɗabi'a ko hali na fajirci malam yace mutum ya tuba ya himmantu wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fa ita tuba salahul lil abdi fi dunya wal akhirah rabautuwa ne gaba wa duniya da lahira wannan kofa da aka bar mana na tuba wallahi babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar bayi kamar kofar tuba malam yace fattaubatu ita tuba falahun lil abdi fi dunya wal akhirah rabautuwa ce ga bawa da duniya da lahira da qulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah za ku ji daɗi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa التائب من zambi kamar la ذنب له ودي ya tuba daga laifi kamar bai laifi bane idan mutum yayi shaye-shayen wiwi sai ya zo ya tuba mai Allah ya ya duba wannan abin sabon Allah ne kuma bai kamata ya sabi Allah da irin waɗannan hanyoyi ba bai kamata a ce tukuitin da zai bayar a kan ni'imomin da Allah ya mishi shine sabon Allah ba sai ya tuba ya janye ya koma zuwa ga Allah ya himmatu ba zai koma ma wannan laifin ba to wancan abin da ya a baya ya wuce in ji Allah rawahu ibn mada wa tabarani imam ibn mada ya rawaito da tabarani wa haqiqatu tauba malam ya ce haqiqan tuba iqla'un an jami'i dhunubi shine tubuwa daga dukkan laifuffuka wal ma'asi da sabon Allah wa tarkuha da barin su kwata kwata wan nadam ala fi'ili ma maza da kuma nadama akan aikata a da ya wuce a baya wal azimatu ala adamil audati ilaiha da kuma himma kan mutum ba zai sake komawa zuwa ga waɗannan laifuffuka ba wa in kana huma mazalimun linnas idan kuma akwai waɗansu kayan zalunci na mutane a hannunsa raddaha ya mayar musu kayansu wa tahallalakum minha ya je ya warware tsakanin shi da waɗannan mutane sawa'un kana irdan aw malan mutuncin su ne ko dukiyar su ne annabi yace ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama au gairi zalika ko makamantan irin waɗannan wa badir ila tawbati ayyuhal muslim malam yace kai gaggawan tuba ma Allah ya kai dan uwa musulmi abu na biyu al azmul zat ala tinami hadhihi al ayyam al fadila himmantuwa sosai wajen ganimantan ribatan waɗannan kwanaki masu kalala fayan baji anal muslim malam ya ce ya dace ga kowane musulmi an yi harisa hirsan shadidan ya yi kwaɗayi kwaɗayi mai tsanani ala imarati hadihil ayyam wajen rayar da waɗannan kwanaki da ramu fuskanta bil a'amal ta hanyar ayyukan alheri wal aqwali saliha da maganganu na kwarai wa man azama ala shay'in kana hulla malaki duk wanda ya himmantu akan aikin alkhairi Allah zai taimake shi Waman azama ala shay'in duk wanda ya himmantu ya nufi shiriya a anahu lahu malam yace wallahi Allah zai taimake shi Wahayya hayya alahu al-asbab allati ala ikmal al-amal sannan Allah zai kinsa mishi ya shirya mishi sabubba da za su taimaka mishi kan cika wannan aiki da ya nufa na alkhairi Waman man saddaqa Allah saddaqahu Allah duk wanda ya gaskata Allah Allah zai gaskata shi duk wanda ya cika ma Allah alkawari Allah zai cika mishi nashi kana ta'ala Allah yace wallazina jahadu fina wadanda suke kokari a tafarkin mu suke yunkurin su aikata ayyukan alkhairi lanahdiyannahum subulana Allah ce wallahi za mu nusar da su ta inda hanyoyin mu suke in kaga ba a nusar da kai hanya ba Allah ce baka nemi ta inda hanyoyin ki bane fa yajibu alhib ala alwaqti malan yace wajibi ne mutum ya kiyaye lokacinsa fa inna ahamma ra'ati mu'min mafi muhimmancin jarin mu'mini da Allah ya bashi gonarsa ofis ɗinsa shagonsa lafiyarsa mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini fi hadhihi duniya a nan duniya huwa waqtuhu shi lokacin da Allah ya bashi ofis ma a cikin wannan jarin yake gudana shagon kama a cikin wannan jarin yake gudana duk abin da za ka yi a rayuwa a cikin wannan jari da Allah ya baka yake gudana mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini shine lokacinsa allazi yazra'u fihi lid-dar al-akhirah wadda a cikin wannan jarin zai yi shuka dan gidan kiyama waɗannan shekaru talatin da aka bata shekaru arba'in da aka baka shekaru hamsin da aka baka shekaru sittin ko saba'in ko ɗari da aka baka a cikinsu aka ce kai shuka da za ka girba ranar gobe duk abin da za ka je a lahira mai kyau ko ko mai muni in da a biya kafi an gaya maka a duniya ka yi shi babu sabon aiki da za ka samu a lahira mai kyau ko mai muni abin da aka maka littafi alkhairi ne ko sharri ne za a gaya maka a duniya ka shuko shi yanzu kuma ka zo ka girme shi ka girme shi a iya maka saboda haka lokacinka shi ne dama da Allah ya baka mafi girma a duk cikin dama da Allah ya baka ya ƙulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iktanim kamsan qabla kamsin annabi yace ka ganimanta ka ribici waɗansu ababa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka karibati waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka ji manzan Allah a ya kasha abla mautika karibati rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka jijjiran da cewa akwai ran da za ta cin maka wasu hataka abla sakamika karibati lafiyarka kafin rashin lafiya karibati lafiyarka kafin rashin lafiya wa faragata qabla shugulin karibaci rarar lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabi kar a ce kana da wani awa ɗaya na banza wadda za a zauna a wani majalisi a kashe shi a banza idan ka samu wannan awa ɗayan malin ce karibace shi akwai lokacin da ba za ka samu wannan lokacin jama'a kun fahimta yanzu kana da lokacin tafiya bodi a secondary school ne ya wuce yanzu in ka tafi sati daya sai a bika to ka je ka zauna tun lokacin abin da za su addike kan ba su zo maka ba annabi ya ce karibaci raran lokaci da kake da shi kafin shagulgula su zo su addike ka wa shababaka Kabla haramik annabi yace ka ribaci kuruciyarka kafin girma ya cin maka kafin tsufa ya cin maka Allahu akbar wajinaka kabla faqri ka ribaci wadatarka kafin rashi ya zo maka duk lokacin da kake da wadata duk wani aikin alkhairi da taso ka yi kokari ka yi ta iya yiwuwa wannan abin da ka samu dama a kansan shine damar ka na karshe a rayuwa ka yi ƙoƙari duk lokacin da ka samu wadata ka yi alkhairin da zai tare maka gaba ka ce sai wani lokaci domin ta iya yiwuwa lokacin ya zo haka da halin yi rawahul hakim wa sahahu al-albani wa in kunta al muslim mala yace dan uwa musulmi idan ka kasance to hafiz ala malika kana kiyaye kuɗinka wa tafasid fi sarfihi sannan kana taka tsantsan wajen sarrafa kuɗinka ba ka so su tafi a banza idan yara suka kawo bil na makaranta sai ka bincika ka tabbatar kafin ka bayar wannan ba su kana taka tsantsan da dukiyarka ba a innal wata kalmali mali yace to ka kamar kuɗi yake kilahuma yajibu hirsu alaihi duk biyu wajibi ne ka ba da kiyayewa da kula a kansu yadda kake ba dukiyar ka kula ka dinga ba ma lokacin ka kula yadda da gangan ba za ka sake dubu hamsin ɗinka ba kar ka yadda da gangan ka sake minti hamsin ɗinka wallahi minti hamsin ɗin nan sun fi dubu hamsin amfani a bunka wallahi minti hamsin sun fi dubu hamsin amfani a bunka walaktisat kilahuma ya jibu alhirsu alaihi wal iktisadu fi infaqihi wa tadbiri amrihi da kuma takaituwa da kuma kula wajen kashe lokacin da kuma kula da yadda za a sarrafa waɗannan al'amura baki ɗaya wa insan almal yumkin jam'uhu malai ta duk da tashi kuɗin yakan yiwu a tara su ya kai azuzu ka ka sa ɗari biyar gobe ka sa ɗari jibi ka sa hamsin wata ran har su kai naira dubu goma malam ya ce kuɗi akan iya tara su wadda kuma kuɗi ana iya ajiye su ka ajiye dubu hamsin sai bayan wata guda ka zo ka taɓa su watan miyatuhu kuma kuɗi ana iya haɓakar da su dubu goma a iya mai da su dubu ishirin fa innal waqta aksu zalika amma lokaci shi kishiyan haka ne shi ba a taɓa tara lokaci ba Kudin ragaguwa yake shi lokacin ba a taɓa ajiye shi ba raguwa yake ko bacci kake raguwa yake ka taba shi ba ka shi ba raguwa yake kana bacci yana raguwa kana tuka mota yana raguwa kana shan ruwa yana raguwa kana cin abinci yana raguwa kuɗi sai ka kashe su rabu jama'a kuna fahimta shi kuɗi ana iya zuwa a ajiye shi ba shi lokacin da za a taɓa to idan shekaru hamsin Allah ya baka su babu dama ka ajiye ka ce sai lokaci ka za in fara taɓa su ko bacci kake kana taɓa su ne ko bacci kake kana taɓa su malam ya ce kuɗi ana iya ajiye su lokaci baya ajiyewa jama'a haka ne ko ba haka bane kuɗi ana iya haɓakar da shi daga dubu goma ya zama dubu ashirin daga dubu ɗari ya zama dubu ɗari da ashirin shekaru ba su iya karawa kan dubu a kan shekara hamsin su zama hamsin da ɗaya sai dai su zama arba'in da tara sai dai su zama arba'in da takwas shekara goma ba zai taɓa ƙara shekara goma da kwana ɗaya ba ma ya ce fa'innal wata aksu zali shi lokaci kishiyar haka ne haris ala waktika malam ce ka yi kwadayi ka kiyaye lokacinka wa amal li akhiratika kai kokari yi aiki don lahiranka kama amaraka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya umarce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun Allah ya sun halicci mutum da aljanu da mutane ba idan su bauta mini to yi kokari ka amfani wannan rayuwar ta hanyar bauta wa mahaliccinka Dariyat وقال الإمام النووي الإمام النووي يتي وهذا صريح أي وانا الآية تاي بياني ني أبيلي بأنهم خلقوا للإبادة سوى باي أنها لكتسن بالإبادة فحتى عليهم الإئتناء بما خلقوا له تواجبيني أكنسو كلا بأبن أكها لكتسو جنشي والإجراب عن هزوز الدنيا bizahada da kuma kau da kai daga more rayuwar duniya daban-daban ta hanyar Kaka tsantsan da duniya, wanda ya ce a duniya daɗi yake so ya ji galibi wahala yake sha a duniya ma a duniya ma wahala yake sha malam ya ce wal ishraf mutane bayi su mai da hankali su kau da kai an da duniya daga rabauce-rabaucen rayuwar duniya da zahada ta hanyar kaka tsantsan a hankali yan uwa a hankali fa innaha daru nafadin ita duniya gidan karau ne gidan karewa ce la mahal da ikhlas ba wajen dawama bane wa markabu ubur abin kawa ne wadda ake ce fara da shi markabu markabu ubur shine kamar kwale-kwale za ka je wani kauye ko wani gari ka shi kwale-kwale a haye da kai to shi kwale kwale ya zama markabu ubur abinda za ka hawa tara yanzu ai manufar mutane su ce aikin haji to jirgin saman markabu abu ko bacci kake idan an isa ka tashi in ma baka tashi ba da a tashi ka Allah akbar malaki haka duniya take idan aka zo inda za ka sauka ba a tunanin canyan da bushe bushe ba ba a tunanin ƴaƴanka ba su dawo ba ba a tunanin a kasuwa kake baka koma gida ba ba a tunanin a ofis kake baka isa gida ba ba a tunanin a bakin hanya kake ba a tunanin ka isa wajen yan uwanka ba idan bacci kake ba a jira sai ka tashi ke duniya haka take la manzila kubur ba wai waje ne na walawa da ɗanawa ba a duniya babu wajen ɗanawa duniya tafiya ce ta same mu zuwa da Allah mu. duniyar kamar wata kwale-kwale ce aka kwashe mu kuma za ta kai mu billahi lazi la ilaha illa huwa kullum ba ta lodin da ya kasa kasa da mutum dubu hamsin ta kai su duk rana duk rana takan kai akalla mutum dubu hamsin duk daren daɗewa akwai ran da za a yi lodi ce marka kubur abin hawa ne da ake lodi mutane daga nan ake kai su wani waje kullum duniya duniya kan yi lodin akalla mutum dubu hamsin ta kai su ta aji gobe ta zo ta sake lodi jibi ta sake lodi wa'yansu ta kai su yanzu kafin ta dawo waɗansu suna kwanci an lullube su suna jiran ta zo su ma ta kai su wallahi in ba a cikin kai gobe ba jibi za a yi lodin da kai jin ba a yi da kai jibi ba lodin lodin da kai a je a je akwai ran da fasinjojin da za a ɗiba har da kai wani an gama mishi biza bai sani ba yana filin kwallo aka je aka ɗauke shi aka tafi shi duk in tafiyan aka zo da kai ba za a ce ma tsaya ba za a ce ka tafi duk inda za ka je idan an zo lojin za a bi a ɗauke ka abun za a bi a ɗauke ka abun Ranka za a dauke ka idan za ka je lakcas bara a cikin ka je ba za a ce ka je in an zo tafiyan za a bi ta ajin a dauke ka a tafi da kai idan ofis ne za a bi ofis din a dauke ka a tafi da kai idan kasuwa ne ka je ka ci kasuwanka za a bi kasuwan a dauke ka a tafi da kai jama'a wannan ita ce gaskiyar rayuwa ta kai dukkan sahabban annabi ta kwashe su dukkan sahabban annabi ta kwashe su ta je ta sauke su dukkan tabi'ai almajiran sahabban annabi duk ta kwashe su ta je ta ajiye su tabi'u tabi'un ta kwashe su ta je wannan lodin ta ajiye shi Allah ya samu ce to wani ana gaya mishi alfatul azifa ta amurullahi Kikita ki ita rabbil nasi hisabuhum wani yanzu haka yana kwanci a ɗakin karuwa wallahi Allah ya samu dace wa mashra'un fisam mashiga ce wadda take daɗewa la na dawam ba wajen zama ne na dawama ba akil muslim halin shi ɗan uwana musulmi mun ra'a halan nas al yau duk wanda ya ga halin da mutane suke rayuwa a yau ma al waqti yadda suke yadda suke mu'amalantan lokacinsu ya kunu jawabu ta ta'addidihi amsar da zai samu in ya kalli rayuwar mutane amsara irin ta mamaki da zai sha game da rayuwar mutane annana kulikna lindur akula wa nashraba kawai za ka kamar an halicce mu ne don mu ci mu sha wa natamatta mu ji daɗin rayuwa wa nalaba mu yi wasa wa nalhu mu yi shakana wa nabni duwar mu gina gidaje wal kusur da benaye kai za ka ɗauka don wannan Allah ya halitta mu malaka idan ka kalli rayuwar mu yau wallahi sai ka ɗauka kamar Allah ya ce ban halicce ku ba sai bar ku yi rayuwa ka ne za ka yi wata baka gan shi akan idonka ba idan ya tafi kasuwa ba zai dawo ba sai tara kafin ka fito ya fita a kwanan shekara bai da lokacin da zai je ya sa littafi kamar ahalari a koya mishi addini bai da lokacin da zai je ya zauna inda za a yi wa'azi zuciyarsa ta raurawa ya koma zuwa ga Allah a wacan hanyar sun za a je a ɗauke shi a wacan hanyar a can za a je a ɗauke shi malam ya ce Wahada hadha huwa Katir wannan shine waqi'in da yawa daga cikin mutane wa hina idhin yashtarikuna fi hadhihi al-adaf ad-dunyawiyya ma al-baha'im wal kuffar a wannan yanayi da mutane suka samu kansu matakar suka yi da haka to za su yi musharaka kan waɗannan manufofinsu na duniya ma al-baha'im wal kuffar dabbobi da kafirai allazina himamuhum fil hayat al-akl wa shurbi wadda su dama iya manufarsu da dabbobi da kafirai shine ci da sha wa tamattu bi mata'i duniya da kuma jin daɗi da jin daɗin duniya ɗana rayuwar duniya halalan kanat karaman halal ne ko haram Allahu akbar Allah gwani misali yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kasan duk inda ka samu karni sai ka samu yana cin haramun ko ka samu maciyin kare ne ko maciyin alade ne duk inda ka samu arni yana da ɗabi'ar bayi da tsarki a cikin jikinsa to Allah sai ce kamar dabbobi ne saniya ita ina ruwanta da masaransu da ba masaransu ba ba haka bane tinkiya ina ruwanta da dawansu da ba dawansu ba Allah ce to arni kake kirayuwa an duniya haka rayuwa hmm. yadda ka san dabbobi daga lokacin da mutum manufarsa ta zam duniyarsa wallahi yana rayuwa ne irin rayuwar tumaki yanzu ai shanu akan tafi kiwon su ina ruwansu da nan gonan mai su ne ko ba gonan su ne shi kawai da su yi to haka wadda rayuwar duniya ta kama mishi zuciya ba ruwansa da su da ba su ba sai an tare shi ba ruwansa da nashi ba nashi ba ba ruwansa da gidan makwabta ne nan kare su musu dawa a'a Allah ce kamar dabbobi haka suke rayuwa yau haka mutanen mu suke rayuwa ya damu wannan abin haramun ne ko ba haramun bane ba damuwarsa bane Allah ya samu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna lalle waɗanda suka kafirce ma Allah suna jin daɗi suna morewa wa ya'kuluna suna ci suna sha kama akulul an'am kamar yadda dabbobin gida suke ci wannaru maswallahum Allah yake wuta ita ce makomarsu Muhammad wa umrul insan shekarun ɗan adam rayuwar ɗan adam huwa mausimu zar'i fi hadhihi dunya shine lokacin da aka keɓance mishi na shukarsa a nan rayuwar duniya wal hasadu fil akhirah amma girbi sai an je lahira umrul insan rayuwar ɗan adam da aka baka malam yace shine lokacin da aka baka dama shuka kanka abinda ka shuka in ka je lahira ce ka girba fala yusin bil muslim mala yace bi dace ba da kowane musulmi an yubi a auqatahu ya tozarkar da lokutansa wa yunfiqu ra'asa malihi ya kashe kuwar jarinsa kuwar kuɗinsa, jarinsa fi ma la fa'ida ta fihi akan abin da bai da amfani kana da jarin dubu hamsin kawai sai ka dauka ka dinga tona rami kana bisnewa ko ka dinga rabawa ma waɗanda ba su dace ba ko ka rabar da shi ba ke ka koma gida ka zauna ko ka je ka sayi sigari da shi to daidai ne da yadda mutane suke rabar da lokacinsu Allahumma wa fitna ilaktina min awqat malam yace ya Allah ka kamala muwafaqa wajen ganimantar lokutan mu wal musara'a ila alkhairat da kuma gaugawa zuwa ga aikin alkhairi wa iyyaka iyyaka wat tazwid malam yace ina da kunnanka ina jan kunnenka malam ya ce da zan gyara zan gyara iyaka iyaka malam ya ce gargaɗinka ina da maka kunni ta a maka malam ya ce wata taswi ne saufa saufa za mu gyara za mu gyara za mu yi kokarin mu fara zuwa daukar karatu malam ya ce a je ka fara daukan karatu karkace ce malam ce ka kiyayi zan gyara zan gyara ka kiyayi zan gyara zan gyara idan ta taso ba za a maka flashin a wayanka ba iyaka wata fi ɗanen yace ka kiyayi zan gyara zan gyara ka gyara ka tashi ka gyara ka kiyayi zan gyara ka kiyayi zan gyara falmautu a mamaka, malaisi mutuwa tana gaba gare ta walmardu ya tsurukuka rashin lafiya ko shi zai iya zuwa ma kwatsam rashin lafiya zai iya zuwa ma kwatsam jama'a haka ne ko ba haka waɗansu watanni da suka wuce baya mun yi karatu a nan mun tashi ina isa gida sai aka gina mun daidai kan wajen trafik din nan mota ta buge waɗansu 'yan uwa a nan wajen sati da ya wuce ko sati biyu mun gama karatu sannan shi ma yana tafiya game da accident ɗinsa a hanya to jama'a ba irin rayuwar ba yanzu lokacin da muka tashi ina daga cikin mota ina zaune ina kallon lokacin da ya ɗauki iyalinsa a bayan mashin kawai sai aka buga min waya cewa gashi da shi da iyalin da jaririyarsu duka sun fadi lokacin da muka tashi a karatun ya san haka zai faru idan na ajali ne za a gaya mishi ne hmm. ba za a gaya mishi ba kin na adali ne ba za a gaya mishi ba wal ashgal yutabi'uka shagulgulla damuwoyi suna ta kinka baya wa hawadisu zaman ta uka. fitintunun zamani za su iya zuwa ma fata jama'a kuna ji malai ce kake yayi sannu sannu tun da kafanka ka tashi ka kama aiki tun da lafiyarka ka tashi ka kama aiki malam ya ce musifu irin na zamani za su iya afko maka a kowane lokaci fabadir ya tina bi hadin ayyamin ashir min bil hijja malam ya ce to ka tashi domin gani domin ganimanta ribatan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wa asin istiqbaliha qabla an tafutuka yi ƙoƙari, ka ribaci fuskantar su ka kyautata wa asilis ka kyautata fuskantar su ma'ana ka shirya ka sintsa matuba da zaka yi ayyukan alkhairi da zaka yi azumi da zaka yi sadakoki da zaka yi qabla an tafuta qabla an ka kafin ta sulce maka kai nadama wala ta sa'ata mundinin a lokacin da babu daman kuma gyaran nadama albudu an zunubi wal makasi Daya daga cikin abinda malam yace ka shirya ka kinta domin fuskantar waɗannan kwanaki goma abu na farko albudu an zunubi wal makasi nisantan zunubai da saba ma Allah Daya daga cikin ka shirya sabon sulhu tsakaninka da Allah ka shirya makan alkhairi wajen fuskantar abin da zaka fuskanta daga cikin malam yace albu'udu an zunubi wal maqasi nisantar zunubai da kuma sabon Allah fakama anna ta'at asbabul lil qurbi min Allah kamar yadda da'a ma Allah sabubba ne na kusanci zuwa ga Allah fal ma'asi asbabul lil bu'di anillahi sabon Allah kuma sabubba ne na nisantan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sabon Allah mutum yakan nisanci rahamar Allah mm. ko za mu kwana a nan mu yi shi sai mun karasa? to afuwan to shawara zan bayar dalilin da ya sa dama muka dakatar da karatun tafsiri muka ce mu yi kokari mu yi shi yau din saboda sati mai zuwa wata muna cikin waɗannan kwanakin kuma yana akwai bukatuwa zuwa ga lallai mutane su yi kokari su amfana da abin da yake ciki kuma ranar juma'a ma shi muke so mu karanta a wancan masallaci na s19 saboda mutanen da suke wancan yankin suma. ma saboda ka shawaran da zan bayar gobe mu zo mu karasa saboda ka sai mu yi shi a cikin nishadi ko saboda ka sai mu kwana a dire nan albu'udu hanin zunubi wal ma'asi nisantar zunubai da saba ma Allah kan shawarwarin da malam ya bayar Allah ya taimake mu insha Allah gobe za mu zo mu karasa karatun da ikon Allah Allah ya albarkaci mu subhanakallahumma wa bihamdika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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a kan wannan darasi da muke a cikin wannan risala da kake magana a kan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wadda ɗan uwa malam usman aliyu ya wallafa allah ya saka mishi da alkhairi jiya mun yi bayani a kan ababen da ya kamata mutum ya kintsa ya shirya domin tarban waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja abu na farko malam ya ce a su sadika tuba ta gaskiya mutum ya koma zuwa ga Allah ya tuba daga zunubansa domin ya samu kafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma ɗan adam mafi girma Shi ne ƙarin rayuwa da kuma buɗe mishi ƙofar tuba Allah ya kamu ikon tuba tuba nagartacciya wacce za ta amfani mu abu na biyu malam ya ce himmantuwa da jajircewa domin ribatan waɗannan kwanaki masu falala babu jinkiri ga rayuwar mai hankali duk mutumin da ya mallaki hankalinsa to bai taɓa yadda da jinkiri akan ayyukan alkhairi sannan kuma bai taɓa yin jinkiri akan tuba daga miyagun ayyuka asalin da za mu tashi yau malam ya ce albu'udu an zunubi wal ma'asi daga cikin abin da yake wajibi a kanmu shine nisantan zunubai da kuma dukkan dangin sabon Allah baki da. mutum ya sa wa kansa ya ji wa kansa lokaci ya yi da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce faɗama annan ta'ati kamar yadda ta'a a yi ta'a ma Allah biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asbabul lil min Allah ta'ala sabubba ne na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala al ma'asi asbabul bu'di anillah su zunubai sabon Allah su kuma sabubba ne na nisantan Allah wa min rahmatihi da kuma koruwa daga rahamar Allah wa qad yuhramu al-insanu rahama akan haramta ma dan adam rahama da jin kai da alkhairin Allah bi sababi dhanbin yartakibuhu saboda wani laifi da ya afka yadda da'a ma Allah ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ya samu matsayi na daraja a wajen mahalicinsa to haka kuma sabon Allah ke nisanta mutum da mahalicinsa akan haramta wa mutum rahama akan haramta wa mutum rabautuwa da rabo na alkhairi saboda laifuffukan da yake aikatawa fa in kunta tasma fi magfirati dhunub malam ya ce idan har kana kwaɗayi a kan gafaran zunubai kana kwaɗayin Allah ya gafarta maka ya maka afuwa a kan abin da ke waɗanda ba daidai ba wal minan nari kuma kana kwaɗayin kyantuwa daga wuta a 'yan taka daga azabar Allah ku hazari wuqu'u fil ma'asi fi hadhihi al ayyam wa ghayriha malam yace to ka kiyayi ka ji tsoron cika wa saƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki da ma sauran kwanuka baki daya idan dai kana so ka samu kanka daga cikin rabautattu a gaba ga Allah ranar alkiyama kuma kana so ka yantu daga azabar Allah malam yace ce, ka ciyayi afkawa cikin saƙon Allah ka yi dumu-dumu a cikin saƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki da kuma sauran kwanaki baki daya wa man arafa kimata ma yatlu duk wadda ya san kimar abin da yake nema hana alaihi kullu ma yabzul to yakan mishi sauki bayi ganin nauyin abin da zai bayar idan kaga an tare ka an sai ka ba da cin hanci ka bayar to wata kana ganin abin da zaka samun yafi abin da zaka bayar malam yace duk wadda ya san kimar abin da zai nema to bayi ganin wahalar abin da zai baya. yanzu ko kucin makarantar 'ya'yanka da kake biya wata kimar abin da za a koya ma 'ya'yanka ne kasan ya sa kake biyan waɗannan kudaden Allah ya samu dace a jaddada fi hadin ayyam a taubata malam ya ce ka jaddada tuba a cikin waɗannan kwanaki wa aqidil azma ala takallus min az-zunub sannan ka ƙudurci ka himmatu kan kubutuwa daga dukkan dangin sabon ka yi ƙoƙari ka shirya maka ka tuba zuwa ga Allah ka tuba wata ka sake komawa ruwa ka tuba wata ka sake komawa ruwa malam yace fa jaddi li hadhihi al-ayyam at-tauba ka jaddada tuba tsakaninka da Allah wa aqidil azma ala takhallus min zunub sannan ka kudurce himmantuwa domin kuta da katsa ma Allah tahir kalba min kulli khuluqin mazmum malam yace ka tsarkake zuciyarka daga duk wata mummunar ɗabi'a sami man asaka fi hakika. malam yace kai afuwa kai rangwame ma wadda ya maka ba daidai ba a cikin hakokinka wani ne ana zaman yau da gobe sai yayi maka wani abu da ba daidai ba malam yace shi ma a yi mishi afuwa a sulhu a cikin waɗannan kwanaki wa An man zalamaka kai afuwa ma wadda ya zalunce ka ya afuwa Allah anka ka kai ma Allah ya maka afuwa fa innal jazaa min jinsil amali domin sakamako ana yin sa ne gurgudan abinda mutum ya aikata wal ya'fu wal yasfu sai ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum idan kai gafara sai a maka gafara idan kai afuwa sai a maka afuwa idan ka suturta wani sai a suturta ka jaza'u min jinsil amal ibadullah malam ce bayin Allah alana tahayi min rabbina ta'ala yanzu ba za mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba wa nataharraz min zunubi wal ma'asi mu kame mu yi baya baya da zunubai da faɗin Allah allati yakrahu yakrahuha Allah wadda Allah yake kinsu wai yanzu yadda Allah ya mana baiwa yadda Allah ya mana gata yadda Allah ya rufa mana asiri malam yace alana tahayi min rabbina ba za mu ji kunyar ubangijin mu ba wa nataharrab min az-zunubi wal ma'asi mu yi baya baya mu kaudace wa zunubai da saban Allah ya yakrahuha Allah wadda Allah yake kin su wala yuriduha min ibadihi ba yi son ya ga bayinsa a cikin waɗannan ayyuka malaka ba za mu ji kunyar mahaliccin mu ba irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa na kyata da rufin asiri kuma bayi su fito kolo-kolo suna sa Allah walima na na'azin min hadal mausin malam yace don me ba za mu himmantu ba a wannan lokaci da aka keɓance mana domin gudanar da waɗansu ibadodi na musamman ala an nukira anfusana kan mu tsarkake kayukanmu mu min hadil daga waɗannan dotti da kasanta da muke takuduwa da su na sabon Allah alaka duk ne bara mu tsarkake zuciyar mu ba Allahumma la na fadl da al-ayyam wa barakata. mare ya ce Allah kar ka haramta mana falalan waɗannan kwanaki da kuma albarkar da ke cikin waɗannan kwanaki Allahumma yaj'alna Allahumma ja'alna fihi min utaqa'ika minan nari Allah kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka yanta a wuta ga wuta a cikin waɗannan kwanaki wa walidina wal na ajma'in da iyayenmu da dukkan musulmai baki ɗaya. Allah ya sa gace. Wa'anam, malam ya ce ka sani anna lizunubi asarun kabirun lil hirman a game da sabon Allah malam ce akwai haramci ta asiri mai girma na haramci ma'ana sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen Allah ya haramta maka alkhairi wa'alam kala yake ka sani anna lizunu kasarun kabirun sabon Allah yana da ta'asiri mai girma fil hirman wajen a haramta wa mutum dukkan alkhairi wani bashin za ka je ka ci a sanadiyar sabon Allah sai ka ga hatta ɗa ba za ka aiki ɗan alkhairi kuma laifi ke haifar da haka mun ji wannan darasi a karatunmu na suratul kafi bisa kissar wannan mutumi da ya mutu bar waɗansu marayu guda biyu wadda Allah ya tura annabi Musa da annabi Kidir suka je suka gyara katangan gidan waɗannan yara alkhairin mutum alkhairin mutum yakan yi tasiri a bayansa ko babu komai sakon Allah yana daga cikin abin da zai cutar da zurriyarka ka zama tuta ka zama wata alama ta laifi a cikin al'umma yaro a anguwa in za a kirga jahilan anguwa da babansa a ciki babansa ya cuce shi ko ka kai wa ɗanka komai ba haka kawai a ce a anguwar in za a nemi jahilan anguwan ko matutan anguwan shi da babansa a cikin jahilan anguwan baka kyautata wa 'ya'yanka baka kyautata musu ba kamar yadda muka sha maimaitawa yana daga cikin wajibi hakkin ɗanka a kanka dole kai ka zama mutumin kirki wannan hakkinsa ne baban sai zama mutumin kirki ne baban sai zama mutumin kirki ne hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa da zama mutumiyar kirki hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne kar a zo kirga mashaya sigarin anguwan a sai har da babansa ba kyautata mishi ba ba kyautata mishi ba malam yace ka sani sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen haramta wa mutum alkhairan Allah ja'a rajulun ila Hassan al-Basri wani mutum ya zo zuwa ga Hassan al-Basri rahimahullah wa qala lahu yace mishi ya Abba Sa'id yace mishi ya Abba Sa'id ajhazu tuhuri li qiyamil layli fala akun shi malam wani abu ne ke damuna na kan shirya kayan alwalana kayan tsarkina in cin tsaf saboda kiyamun laili yace amma ba ni samun daman kiyamun laili sai in samu na makara kara da hasan sai hasan ya yace mishi kayyadaka zunubuka sakon Allah ka ne suka maka tabaibai ya nakan himmantu mana, da niyyar kiyamun laili buta ta a gefe darduma na a gefe yace amma ba samun daman yi yace sakon Allah ya maka tabaibai domin abu na farko abu na farko da malam shanke yace idan Allah zai raba gari da mutum abu na farko da yake fara raba shi da shi kiyamun laili bayan sallar farilla ka san duk abin da za a yi a musulunci in dai a bauta ma Allah ne Allah ita ce a gaba da komai a salatu imazuddin so in ba sallar farilla ba duk sallar da hawa zai a duniya annabi ya ce ba sallar da Allah ya so kamar kiyamun idan Allah yana so ya tallafa wa mutum ya taimaki mutum ya kafe mutum akan musulunci a duk da ke tabbatar da diga idan sa kai kiyamun zai in dai kaga mutum bai iya kiyamun zai to duk abin da ka yake a musulunci a ji a jiya sanar zai iya bai eh tushe annabi ce fa innahu da'abu salihin qablakum sirce da ake ma mu'mini a kafe shi a kafe shi malam mukarshen idi yace yana daga cikin alamar zuciyarka ta fara bushewa idan ba su iya kiyamun laifi domin duk wata alaka da Allah zai dace tsakanin bawa da shi abin da ake fara datsewa shine qiyamul ya ce mishi to kan kintsa domin qiyamul laili ce amma ba ni samun ikon yi Ya ce sabon Allah ne mata da bai in dai za ka saba ma Allah in dai za ka saba ma Allah kai ka je ka gwada ka shirya za ka yi kiyamun lailin wallahi ba sai ba wallahi in dai zuciyarka da wannan tsatsar wallahi ba ka yi ba wallahi in dai zuciyarki da wannan tsatsan ba ki isa ki ba shi yasa zaka ga mace da daddare ɗanta ya tashi yayi kuka ta tashi daga bacci ta goye shi ta jijjiga shi ta bashi nono ya sha wallahi sai dai ta koma ta kwanta amma ba ta isa ka yi kiyamun lailin ba za ta iya ta tashi ta sa ɗanta a kan fo ya yi kayan gida tana zaune ta wanke ta ɗauki buta ta bayan gida ta zubar amma ba ta isa ta yi ko raka biyu ba kiyamun laili sai wadda suke da alaka da Allah alaka mai kyau sai mutum na daɗi tsakaninsa da mahaliccinsa, Allah ke ba shi damar kiyamun laili addini malam abdulami addini alfarma ake nema abin Allah ya baka dama ka yi waɗansu da suke ganin kamar ana ma Allah ne annabi yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina roƙonsa ake ya buɗa maka shankiki da ya zo yana ba da shawara to wanda ya samu wannan bushewar zuciyar yaya zai yi alaƙarsa ta koma ta kyau da Allah ya koma kiyamun sa ta ibadu duka ya ce kawai ka tsaya in ka tashi ka yi ta kuka kana roƙon Allah sai ya dawo maka kayan ka domin rashin yi in wata alama ce ta rashin rabu wata alama ce ta rashin rabu yace kawai ka yi ta kuka akan kiyamun laifin kai ta kuka akan karatun alkur'ani kai ta kuka akan ayyukan alkhairi kai ta roƙon Allah in laifi kai yayi maka afuwa in laifi kai yayi maka rangwame kar ya maka hukunci da wannan abin da kai ya haramta maka wannan alkhairi shi inda mai gafara ne shi inda da cikin kai ne in ya tausaya maka sai kaga ka dawo daidai da ikon Allah Kana قال ابن القيم رحمه Ibn ابن القيم يكتب cewa fi asbabi dhunub wal ma'asi a cikin littafin sa abda'u yana magana akan zunubai da kuma sabubban kan asbabi dhunub wal ma'asi wani fasali yayi shine sabubban zunubai da kuma sabu Allah to a cikin wannan fasali ibn qayyim sai ke cewa inna dhunuba wal ma'asi zunubi da sabon Allah azurru tana cutarwa wala budda ba makawa in dai ka zaɓi Allah wallahi sai ka samu tabo in dai ka zaɓi Allah wallahi sai ka samu tabo wala budda in dai ka zaɓi Allah wallahi sai ka yi tabo shi yanzu a zo a yi maganan yayi za a yi jinyar ka sai ka samu tabo sai ka samu tabo inna zunuba wal ma'asi zunubai da sabon Allah ta durru tana cutar da ɗan adam wala budda malam ya ce ba makawa in ka gaba ka yi wannan cutuwar ba wallahi ba ta yi laifi ba an na zarara hafil kalbi ka zarari samun abdar. kuma cutar wanda za ta maka a zuciya irin cutar wanda guba zai maka ne a gangan jiki kamar ka sha ruwan bata kamar ka sha fiya fiya su wani guba da za ka sha ka ga dai sai gudumawar Allah da taimakon Allah sannan a samu rayuwarka ta rayu to sabon Allah illar da zai maka a zuciya malaki wallahi kamar guba ka sha ya maka illa a dangin ga dai mutumin da ya sha guba tare tare tare to malaki in ka ka saba ma Allah illar da wannan sabon Allah zai maka a zuciyarka bai gaza illar da guba za ta maka a gangan jikinka in ka ba wa hal fi dunya wal akhirah sharrun wa da'un illa sababuhu adunub wal ma'asi malam yace ai a duniya da lahira babu wani sharri babu wata cuta face sabbin ta zunubi ne da sabon Allah in ta a duniya sabon Allah in ta ɓaci a sabon Allah ta a duniya sabon Allah ta a lahira sabon Allah ibn al-qayyim yace babu wani sharri da wata fitina da wata cuta a duniya ko a kiyama kaga mutum ya tutu face abin da ya jefa shi a cutuwar sabon Allah malam babu wani abu mafi alkhairi kamar ka yi kokari a cikin al'umma a cikin jama'a a cikin mutane a ce kai tsakanin shi da Allah ta yi muku kyau wallahi tallahi yanzu an ramai ke karantawa a cikin a cikin sallah zikar annabi yusuf ka dubi irin rayuwar da annabi yusuf ka san idan allah ya kimanta ka ya mutunta ka wallahi kariya ne kariya ne wani wala kan eh, yana daga cikin abin annabi ya ce ma allah kira ne fa innahu la Zillu man walaita wa la Izzu man adaita duk wanda sai a kawa da shi kariya ne ya samu daukaka wadda kuma ka jibance shi baya kaskanta duk wannan da kaji ake fitowa gidan rediyo ana wani mai girma mai girma mai girma na rantse maka da alkur'ani karya ne a kan su aka fara mai girman shi wancan mai girman yanzu wa yake zuwa yake mai girman saboda dama girman ba na Allah da manzan Allah ba ne sai ya zo ya faɗi mai girma ɗin ya faɗi abin da zai faɗa ka ce a bashi dubu ɗari biyar in ya tafi sai ce shege mun fara ɗaukar rabon mu saboda wannan mai girman da ke faɗan tun da ba ka da kima abin Allah wallahi ko yaron gidan ka ne da kimar ba in ka ji yana mai girman kuɗin ka ne mai girman in ka ji yana mai girman wannan kujeran ce mai girma yau kana sauka a kanta na rantse da Allah ko a hanya ya ganka ba zai gaishe ka ba jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ibn al-qayyim yace karka yadda wani ya kimanta ka saboda kujera karka yadda wani don ofis sai ce mutunta ka ya mutunta ka saboda mu'amalar ka da shi karka yadda a ce don kai ne oga abun sanadiyar kujeran ake kimanta ka duk ran da babu wannan kujerar kiman zai faɗi amma a kimanta ka kai mutumin kirki ne ba wata kujera ta sa ake kimanta ka ba alakar ka da Allah ka alakar ka da bayin Allah ya sa ka samu mutunci ba kuɗi ya sa ka samu mutunci ba duk ran da ba kuɗi mutuncin zai zubi duk ran da ba kujerar mutuncin za ta faɗi jama'a mun fahimta saboda ka duk wannan da ke a gidan rediyo a zuwa ce mai girmawa ne mai girmawa ne kai in daula ne kai mai girman kuɗinka ne mai girman ba ba kuma ka fada idan ka sauka a kan kujeran kaga wani zai sake zuwa gidan rediyo ce mai girma saboda ka nemi wannan girman a wajen Allah ma. haka ne saboda ka babu wani sharri babu wani fitina face sanadiyarsa sabon Allah annabi Yusuf ne aka ɗauke shi aka je aka jefar shi a rijiya eh su suna ganin sun ɗauki kowane mataki na walakantar da shi ko ɗaukan mataki na ƙasƙantar da shi da su abin da aka yi sai ga annabi su shi wanda ya saye shi wa ƙada labista rahu min misar limra'at shi wanda ya sayan maimakon a zuciyarsa ya ji ya sayi bawa bari a bautar da shi yana shiga sai ya ce matarsa akrimi masawabu ki kimanta wannan yaro a mutunta shi saboda yana da mutunci abin Allah Allah sai ce wa kazalika makanna li yusufa bil ardi kaga shi aikin Allah ne yayi sa mishi da aka yi ma a ji an kimanta shi yanzu shi ba an wanke wanken da za a zo ana mai fada ana zagin sa bane mai gidan da ya saye shi sai ya ce wa matarsa ki mutunta wannan yaro a kimanta matsayinsa a cikin gidan nan a mai da shi babban mutum wani aiki yayi Allah ya a'a wa kazalika makanna li yusuf fil ardi muna so mun bashi gindin zama ne wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith sai Allah ya wallahu galibun ala amri Allah ya ta inda na inda na karkata da nan ake nasara in yana son ka wallahi ba ni faɗa da kai idan ya kika wallahi duk duniya ba za su iya kawo ma da ba to bai tsaya annabi yusuf ba Allah sai ce walamma balaga ku atainahu hukman wa ilma sai ce wa kadhalika najzil muhsinina alqur'ani babban kundi sai a gaya maka yadda ake katin abu in kai alaka da Allah ya kyau sai a gaya maka za ka bi cikin kwalabe ka wuce idan ka cikin Allah waɗannan miyagun kan da suke cikin gidan kan wallahi su rasu maganin ka ka riƙe Allah kawai malam kawai ka yi ƙoƙari alaƙar da Allah ta yi kyau ka yi ƙoƙari alaƙar da Allah ta yi kyau ki alƙi ta fa innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibance shi Allah baya kaskanta wala ya izu man adaita kuma baya kowa ya buwayu wadda kai adawa da shi Allah to in zaka faɗi Allah ai tsakaninka da Allah adawa in za ka yi biyayya ma Allah in za ka yi biyayya ma Allah Allah zai ɗaukake ka to Allah ne zai jefa kimarka da matsayinka a zuciyar mutane a wani ko Allah ki wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim Allah ki ai duk wanda na walakantar da shi ba inda zai je yi kima inda Allah ba inda zai je yi kima ba inda zai je yi kima wa min asbabiha yana daga cikin sabubban sabon Allah sharri da fitinar da sabon Allah suke haifarwa khurujul abawaini min aljannati fitan uwa da ubanmu daga cikin gidan aljanna darul lazzati jikan jin daɗi wal na'im jikan ni'ima wal bahajati jikan walwala wa surur gidan farin ciki ila daril alami wal ahzan zuwa gidan raɗaɗi da bakin ciki me ya jawo musu haka wancan laifin jama'a mun fahimta to wai idan irin annabi adamu za a ba shi doka ya samu kuskuren ma dokar wani abu ya biyo baya na batin zuciya da bakin ciki ina gani ko kai ke eh, darul alami wal azan jikin ratsaki da bakin ciki ah, ko ba aya ba hadisi Allah ne ya ba da labari a Qur'ani 'ya'yan annabi Adamu ɗaya ya kashe ɗaya tun da dai annabi Adamu na duniya yana raye abin ya faru kasan dai ya sha bakin ciki a ce ‘ya’yan da ka haifa ɗaya ya kashe ɗaya a kan idan ka. to duniya kenan duniya kenan ke babu gauna a duniya kamar wanda yake so yi settling a duniya a ta ina ake settling sai wa ka taɓa ganin ya yi settling ne babu wani gwamna a najeriya da yanzu zaka yi sifilin ko akwai babu har yanzu sifilin din ake so kuma ba za ta yi ba to idan ya gama sai ya ce to bari ya bi sanata in ya gama sai ya ce bari ya nemi shugaban kasa samu a yi aiki da abin da samu annabi ya zana masarfansa wata da'ira hadisin bukari ya rawaito hadisin na nan a riyadu salihin bayan annabi ya yi wannan square din sai ya sa waɗansu yan kifiyoyi a ciki sai ce waɗannan su ne a arab annabi ce in aka haza na hashaka haza idan wannan ya kuskure haka bai karce ka ba wannan kujiyar ba ta kama ka ba annabi ce wannan za ta kama ka amma dai ba a tsallake biyu in ka tsallake wannan to za ka fada wannan in ka tsallake wannan za ka fada wannan wannan annabi ce haka duniya take haka duniya take babu ran da za ka yi saki idan kuke yayin ka yi makaranta kafin biyu su gama ta biyu uku to ka faɗi nan da za ka gama wannan aiki haka ne saboda kawai ka tsaya ka yi addini ka nemi abin da za ka rayu da shi don kare mutuncin ka kare mutuncin addinin ka ka ta yi da duniya karkatar da zuciyarka a kanta ka ta ci amanan ka ne na biyu kuruju iblis min malakuti sama fitan iblis daga mulkin sama matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin mala'iku da kuma yadda ya je ya fada cikin kaskanci mafi muni wa qarduhu wa la'anuhu da kore shi daga rahama la'antarsa wa maski zahirihi wa batinihi da kuma shafe wa masku zahirihi wa batinihi da shafe zahirinsa da batininsa domin shaidan Allah ya tsine mishi albarka ta halittar ta sai da dirkita ta ya zama mafi muni daga cikin surori cikin kuma aka shafe su wata albarka da suke ciki babu wani a cikin cikinsa in ba sharri ba ba wani abu a cikinsa in ba sharri ba waje ali suratahu akbar asbahi sura da kuma tsayawa da aka yi waje ali suratihi da sura da sanya surar da aka yi mafi munin sura na uku garku ahalil abu kulluhum nitsar da mutanen duniya da aka yi duka hatta alal ma'u ru'usal jibali har sai da ruwa ya haura kan duwatsu ruwan tufana me jawo aka yi laifi laifi taslitun ri hore iska da Allah ya turo ta akan ayawa ala qaumi ad akan mutanen adawa hatta alqatuhum mauta ala wajhil ardi ta zubar da su matattu a bayan kasa ka annahum a'jazu nakalin sawiya ka ce itatuwan dabino ne suka faɗi me ya aka musu haka laifi mana abu na biyar kursila ala qaumi samud asaiha an turo iska akan tsawa akan samudawa hatta qat'at qulubuhum fi ajwafihim sai da yanke zukatansu a cikin cikinsu tsawa Allah ya ce a musu da aka yi tsawon kowa gudan zuciyarsa sai da ta tsinke ta fada cikin cikin idan ka ji kara ko tsawa ba zuciyar mutum ta kan ta ke ba to sai da ta balle daga gangan cikinsu ta fada cikin cikinsu wa matu an suka mutu a ƙarshe me yasa Allah ya musu haka laifi rufi'a ƙurar lutsiya an ɗaga alƙaryun yan luwaɗi hatta sami atil mala'ikatu ne ba ko hatta sami atil mala'ikatu na bi a kilabihim sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu da aka daga su aka yi sama da su kafin a kibo su mala'ikun da suke sama da sai da suka ji kukan awakinsu da kukan karnukansu sun makallaba ha alaihim sai aka juya ta a kansu fa ja'ala aliyaha safilaha Allah ya sanya sama ya koma ƙasa fa a a jami'a ya halaka su baki daya summa atba'ahum hijaratan min as-sama sannan aka ciyar da duwatsu daga sama aka musu ruwan dutse an faraha alaihim da Allah ya ruwan su a kansu na bakwai ursila ala qaumi shu'aib sahabal azab kazulan an turo wa mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam jirgije na azaba falan ma fara fauka ru'usi lokacin da ya kasance a saman kansu umtira alaihim narin tanazza ya musu ruwa na wuta mai tsawo ibadullah mana yace bayin Allah wa man ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'atin shadidin wai ne sanadi